I am a Muslim, the things I say, in everything I do every day. We are Muslims, the things we say, in everything we do every day. Ooh. am a Muslim and just I know I need to eat so that I will grow. We are Muslims and thus we know we need to eat so that we will grow. When we الذي لا اله الا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه ان ارسل بهن من انواع العباده ولذا قد اخذنا الا اياه ذلك لان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الحكيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن وصف بسنته او كلام حكيم الى الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ما أنا مرحبا إذن صلى الله عليه وآله وسلم رجولا يعيكم ثلاثين بير يعيد بإذن الله ثلاثين وتنشيلا شكرا Allah yau da da a cikin wannan lokaci a wannan masallaci mai suna Masjidu Ahmad Baiti da da yake wannan layi na a kuma wannan lokaci bayan da shi wannan gabatar da tasirin a kafin nan akwai taimako da muka al'umma bishiyar musamman marayu da suke hannun da kuma makon da ba marayu ba a gari wanda kuka da suka lafiya zuwa marayu da na kai so kuma da kiki ne da ya haɗuwa da wasu wannan neman da mafi zuwa a haɗuwa da Allah ba akwai wata mata da tsaro da ita da ita kuwanta da mutum ya da kuma masu ya yi da kuma kai talaka kuma ana zuwa suke yi ma kuma ana ainihin ina da kusurin da na kashe da iya wani daga kashi da halin ci da cewa da kowa zuwa su ana da ta su da na abinci

ƙarshe shi da ita a siriya wato zero zero zero zero sai wani ne ko wasu zero zero Allah mu da kusa shi ba da yi wa mana cikin sunan ba'ari ma'ana eh jami'a jami'a ولكن سورة آل عمران فإن مقطع عشر سنة بيرد mun fara aya ta hamsin da ita da mu'ara ta ba insha Allah za mu dora kan na kan na akan masallan mu Allah ya ci aya ta mai na sanna بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات Allah ta'ala ya ce fi na ayatun bayyana a cikin wannan lafi ba ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله تعالى فيها آيات a cikinsu akwai ayoyi bayyana sun bayyana shi ya kasa kashe fi nan nan الجار والمدعو فيه الخبر المؤثر بينات شيء المبتدا المؤخر وهو المذكور وآيات شيء الخبر والمقدر ومبتدا مؤخر وهو مذكور بينات شيء نعم مقام بالنسبة في بدر الاجتماع ذاك تشكيله فيه آيات بينات منها مقام إبراهيم أتيجي أقول آية بينات أجر مكة تكون آية أقول إنت أنك إبراهيم قال ايه ومن حفله قال عمل هو الشيء بون فان ينسى في الله الشيء وان يقول فيحل الى علاقه بون الله تعالى ينسوى لون الذين وفي انت والشيء رسول الله وطول سكين يجي وهذا البلد الى ان ينسوى لون انزل النمط عن الشيء شيطا الله ما قد كنت في اولوية من خلاف بهذا البلد وان تهل بهذا البلد hadisi ya tabbata daga ibn abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin shi da Makka yawan fasu ranar wato fasu Makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da hijira walakin jihadul muslimin wato babu hijira bayan an fasu kumanka. mutum ya kawo daga Makka zai tafi wani gari musulmi hijira annabi ce babu sai yi jihadi da kuma niyyar jihadi yace idan an ne yi ku hudu ku hudu wa qala yawm al-fath manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ranar da aka buɗe maka yace inna hadha al wannan garin na maka da kuke ganin sa haramu harami ne وتحرمه الله أن ya سيئة أخفى أن يحرم تاكي يوم خلق السماوات والأرض جلال انت الله يعني تلك المجد الكفري وهو حرام بدون مجد ذلك وانا جريد حرام لي وكل شيء شيء ولا أبوك أن تبرم الله سبحانه وتعالى هذا الكاتب الأنجام الذي يسمى إنه لم يجرد الكتاب في شفاعه الله ولم يكن بألتي اشتد رمات ولايتي ما أقلني سنم ولم يجرد لي كلا ساعة من هذا ni kai na bai halatta gare sai wani lokaci na ce wannan na yana da alfarma ta zuwa ranar tashin kiyama la yuqda bi shawku ka asari kai dan ka ga bishiya ta kai a garin makka ba za ka kai ba sannan wala yuqda sosai shi duk abin da yake nan a mutane da sai a garin makka ba za ka kai ba da haka da za ka ga goma ko barewa da kada a garin haka tana da kiwo yawa to ba ka ikon yin farauta a ce za ka kai maka hanya wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yuzaki idan ka ga tsuwa a garin maka ba za ka dauka ba illa man sallama sai shi wanda zai dauka ne ya ci amma yadda za ka ga tsuwa a nan dauka a kan idan an ga tsuwa ba a amma wannan kan Najeriya da ta ne ba a rubu a wata wani da ba ta ke rubu goma an fahimta a yi sannan kuma wala yi sana karaha sannan ba a jinke shi yawo ga manta فقال العباس يا رسول الله إلا التزكيك فإنه يكتشف والبيوت sai dai abin da ya taɓa a kuma wata ciyawa da ake tunkowa saboda abin su shafa kare gidajen su in ka kai aka yi diski amfani da ake yi da mara shi ya sa abdullahi bin ali wakil al'amra da zuwa shi ya ce na ji wannan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa huwa wajibun بالحجوة بالحجوة الذي يأتي أن نظر في سوق مكة كوم مكة الذي يأتي والله إنك لخير أرض الله الذي يتلقى مكة والله كيش مكي فيك يتعبر الله أنه أحب أرض أرض الله إلى الله shi yake mafi soyuwar ƙasar Allah a gurin Allah wa daula anni ukhrijtu min alladhi yake ba dan da wata na suka fita ni da gare ba ma faru da babu yadda za mu fita da wannan garin saboda girman garin da alfarmar da ainihin zuwa kasarin Allah ta'ala ya yake wannan da alin da ta rijin Allah ya wajabta ziyartar sa sun yi tafi aikin hajji amma minista ta a idan ya da ga wanda ya samu ikon zuwa gare malamai suka ce shi aikin hajji ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar wanda musulmi sun san wannan an ba kuma jahilci ya maka dukan shawa ya maka wato mugun duka a tambaye shi ka kuma musulunci ne ke maka gudanar inda ce na farko ce a nan muhammadu na biyu ya ce sama a yi sama ko ce babban ne domin yanzu idan sama ta rubuta wa ne ya kaji ba ga wannan da yake hadisi ya tabbata da Abdullahi da kuma Allah ya tsara masa da yace manzo Allah ya ce domin Islam ala kan شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان ما لم يثبت فيه aikin aikin hajji yana da wata wasu guda biyar na da kuma sharaɗi na farko suka ce akwai al'islamu والعقل والبلوغ والهوية والاستطاعة ثم ثم الجريء الرجلون إلى المسلمين إلى الآن يأتي أي رجل الأمين الصالح صليت زمنت يرى أنك الله وتسميتي أي رجل بعد الغد أي رجل صليت زمنت بارد yaro in ya je aikin hajji ko da ya kuka tafi sai a kai shi a matsayin kuɗaɗe amma ba za a karɓe shi a matsayin wajibi da sai lokacin da ya balaga haka jirgiya mutum ya zama ɗa ba bawa haka a samu a kira iyawa don malamai suna cewa a shari'atu mabniyatun ala al-istiqa shari'ar musulunci an gina ta akan iyawa da haka kusa ce falawa ce ba ma ka akwai rijiya babu wani sannan babu haramu idan akwai ainihin wato abin da ya shafi lalura shi yasa yanzu duk wanda bai da kuɗin da zai tafi aikin hajji aikin hajji bai zama wajibi a kan shi ba sai lokacin da ya samu abin da zai tafi aikin hajji sannan aikin hajji bai zama wajibi a kan saboda haka daga cikin abubuwan da malamai suka faɗa dole a samu kuzi sannan ya zama ko da makamancin ilimin حديث يا تفكر الإمام أبو هريرة الله تعالى يدي خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها الناس النبي يا من خطب يا كمتان قد كتب عليكم الحج كم قبلت أيدي الحج أكم الصعود لا تفكر في أيدي فقال رجل أكل آمن يا رسول الله ولم تنسيني في شكرا لي أيدي الحج النبي إذا مواجبي سيرون جميل وصفحة تسليم ما أخلا يشوف في كيمة الخطيبة حتى قال هذا أرسل أرسل رسول جميع بشرط وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نقل يأتي لو قلت نعم أنا في نعم كمحتفي ولا كمبشر سيدي لوجبت بحيث هذه من أرض العقيم ولما استطعت القمدة فراوتي إلى أول التعليم في جيسي

tambaye su ka zai mun kuma ya ce idan amma su kuma shirki Kin na kuma shirki da abu fa'adu min masu al'adu da zuwa su gwagwadon yadda za ku wa idan na aiki kuma kan shirki kin na ka kuwar abu na ce ku yi Ya da Allah ya ke sadaku wani wannan zama wannan hadisin yana cikin sahihu muslim ibn abbas ne yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yi wata khutba yake cewa ya ayyuhan nas inna allaha kataba alaikum al-hajja يا كنت من أن يا وجه أيدي قد يأتون وقام الفقراء من هذا الدين والمسلمة والفقراء من هذا الدين وقال كيدي ويا رسول الله ففي كل آل آية، شنو ويستحق نجل من أخر في الشكراني قال سيما ما قال لك لو قلتها لا نأتي في الشكراني لوجبت لا أول الثامن ولو وجد كأن وجد كامكما لم تعملوا ولا تشوفوا واجبا ولم تستطيعوا أن تعملوا بها يعني الحج مرة أي إن هذه نوافل وإن أشمسها وما ذلك هو القول قبل جيكا من كذلك فتقول إني ما قمت أن يكون أمر إلا فاتان فإذا كما سكتي su dinga fifita abubuwa wanda suka zama dole ba mun je zama musafi aikin haji da umara an mai shi ga sa gari jirgi a kan abin da ya dace da umara yanzu wani zai zo ya tafi umara cikin watan ramadan binta da ake yi sabon watan ramadan din nan binta ana yi dubu samanin wata da dubu samanin amma duk wanda yake ke biyar a sama da biza da shi ramadan yanzu visa kawai ta kai wajen naira dubu ɗari uku da wasu ban da kuɗin kuɗin jiri in ka hana ya sai da abin da masu zai tashi da ɗari ya kai dubu ɗari biyar ko sama da dubu ɗari sannan ina na ina rantse mu da Allah na tabbatar da cewa mutumin da ya ɗauko naira dubu ɗari biyar ya kasta ma ya shi ya ita da mabukata cikin watan ramadanin nan da wanda ya kuma wallahi wanda ya ciyar da mutane da wannan dubu ɗari biyar ɗin ya fi wanda ya kuma rana ta sarauci yana tabbatar da wannan saboda annabi ya ce duk wanda ya yi wa mumin ne barci daga cikin barci ke biya to sanan ne mutum zai zo ya tafi kuma wani ma ba tsabar da ya rufe karfi ya je rungu ba tsaba ya kuma Allah ya rufe sanin da ya kuka ana yi kuma ana yi mun sha ba da labarin lokaci a wani wata shekara da zai tafi na da ruwa cikin ke fata zuwa kuma rafa da zai mutanen da ke sama shi da kada ya zo ya siyo abinci da kudin ya kashe wa mutane wannan aika maka goshin labarin da za ka kaza da kuma iya cinye ke wani aiki wata ne lokacin sallah ne kuma kuma kuma kuma kuma

da ba daɗi Allah ko da lafiya ke da aka ta zanna wani ɗan kowa da ɗan wani kowa da muke tare shi ɗan arziki akwai wata mata ita da mutum ko azumi ba za su yi ba ko ba ba wanda za su idan an yi azumi in an kai ba a wanda za ka baki ne idan an yi buɗe baki idan an gaba ki ba abin da za su saurare shi to suka ga a yi azumi ba a abin da ba lokacin saurare ba a wanda za su sai kawai suka ajiye azumi shi ba zai iya ba a kan masu rafi ba wata ba za rafi ba a cikin irin wannan ne mutane ke ba rukun sabbin shaka lokacin da ta zo ta samu shi wannan dan adalin da ya dauki yara ɗari ya ba ta idan ta zai ta duka tana kuka a koyar da wata Allah ya sa mu yaki halin sabbi bin Abbas rafiqa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sabbi bin Abbas min bayan annabi فجاءته امرأة من ركعة sai wata mata daga kabilar kan a mafi ta zo wajen annabi kan tafsir tana neman annabi ya ba ta gaba to da ala fadlu yanzu ilayha wa tanzu ilayhi sai ko ya kama kallon ki ta wata kallon ko da ala ruhi kan sallallahu alaihi wa sallam yadrik wa al fadl ila shi ke da da annabi ya ga fadli yana kallon tana kallon fadli sai kama shi wajen tsakani sai biyu da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ban amince ma wannan kyakkyawan saurayi ya kura mana kyakkyawan ruwa ɗin ba na ka kanta an yi zuru sai ka kura shi cikin makarar da na ka kura kai da ta kaura kai ya kaura kai Qur'ani sai ce ka ya Rasulullahi inna qadida lillahi ala ibadi bi al-hajj wa ya Rasulullahi inna qadida lillahi ala ibadi bi al-hajj قدر تكتب شيء خبير wato abin da Allah ya farlanta aikin hajji a kan bayansa ya rinci mahaifina kuma mahaifina ke kamfin masa yawa la ya tafi an yi kusa ala zahira idan ya tafi aikin hajji ba zai tabbata ba a kan abun hawa a ba a hunci an zai yi masa aikin hajji alfai wani Allah ya ce masa na a wasu ruwa ya ce masa aikin hajji wato akwai bashi a kan ki ko a kan mahaifin ki za ki biya maka ko ba za ki biya maka ba sai ta ce mana Allah ko ya ba ki wannan yi mu tantanta a cikin ayyukan rubuce Allah mu tantance ya ta mu dace hadisi daga al-Imam Abu Hurairah yake cewa sayyidul a'mal wal jannah wani mutum ya zai kunna annabi wani aiki ne قال كما ان الله عز وجل هو قال الايمان بالله ورسوله إيماني هلأ تكون الله قيل ثم قال في سبيلي قيل ثم قال أنك أنك يتحدث مبروك هكذا لم يكن في حج مبروك شنو تعبد الله تعالى يبدأ بإني الحج أشهر معلومات فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي حسب الفكر الحج المبرور إن وقعت الحج المبرور هو أن يرجع ظالما في الدنيا غالبا في الآخرة mutum da zai aikin hajji ya daura da aikin hajji yana cikin kakakan kan da wannan duniyar duk abin da zai raba shi da Allah ka biya mu shi sannan yana mai kokari da duk abin da ya aiki zai lalata wannan alama ne ya ce mutum ya kakakin mahimmanci Allah ta ala ya da amma wani zai je aikin hajji ya dawo kuma ku ya tsara da Allah Allah ta da kuma ta je Allah ya sa mu gani Allah ya kuwa man kafara duk wanda ya kafa cewa Allah subhanahu wa ta'ala to inna Allah karimun ala al-hakim lalle Allah ta'ala ya wadatu bi aidin wa sallallahu وضم لم التفصيل الشيخ محمد امير الشيخي على كتاب القناه ووفر بهذا في ميزان القران والعقل يكتب واسرنا في هذه الايه Allah ya bayyana a cikin wannan ayar cewa annahu dalilun min qalbi shi ya wadatu da kalmomi wa anna man kafara ko anna kufra man kafara minhum la yadurru shay'a kafirci wanda ya kafirce a cikin mutane ba zai fitar da Allah da komai ba وبين هذا المعنى في مواضع متعدده الا اي بيان ان الحكيم امين في يوم الدين الا يأتي قال ذكر الله ولا يذكر ba. sun su Allah ya yi da Allah ya sarki ya tabbata gare domin duwal gare shi Allah ko da shi saboda da goma sun samawa ko ma sun karbu har abin da ke sama da kasa ba na ruwa ba ne na Allah ne in kika sun min sultani da hada a cikin ala Allah ma la ta'ala annabi Musa ya ce wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah jamiyun ko la ganiyun alim ya ka tabbata da kula duk wanda ke gurin Allah Allah maka da kullum ya samu da kanikiya ya wadata da kanike da baki da don sun ce bari a yi ma su mota masa sannan Allah ya ayyuhan nan an ci wajen qada'u ila Allah ya ku mutane ko in kace ba wanda ke da bukata a gurin Allah amma wallahu huwa al-karim al-amin Allah shi ne shi ko shadi shi yasa ya ce in ya sha a yi bihi ba ko da ake da sarkin bihi in da kana ma duk duniya sai ta biyar da ita yanzu wata halitta ta ruwa wa ma zani ka alam nan bi'an Allah ya ce wa man jahala inna ma yujahidu li nafsi inna Allah la ghaniyun 'anil 'alamin sannan ya ce in tafuru fa inna Allah ghaniyun 'ankum in kun kafarta Allah ta'ala ya wadatu daga gare ku wala yazali ibadatu kufur Allah bai yarda da ayyuka ku kafirci da ayyuka ku bayan ku sannan ya ce ha an sun ha guda shi ku da aure da da lafi ku kafe ku cewa mutane su fito da kuɗin ku a aikin addini amma a cikin mutane a cikin makwabta Wannan ya kuma manya na mani da kalo duk wanda ya ruwa kuɗi da ruwa za ta kuma kan mu da wa an ci wani ba Allah mu da shi ne ku ne karanta bai da bukata a gurin ko da bukata a gurin maganar da yake ko ba da rubuce zai biya ko yake zo mai magata ba ta rancen zai kuma zuwa da yake ba shi ne fa'idar rancen da dawo zuwa ga bayan kuma kanzo wannan yana da gaske kamar yadda alam ya cikin shugaban da yana yin tafiyun kuma nuri wa ali musamman wallazina min ba'adin la ya'lamu illa Allah saboda haka irin waɗannan ayoyi ko da wanda yake nuna cewa Allah madaukakin sarki da buƙatar wani abu daga gurin bayan aiki abin da bayan yi amfani da yi kuma zuwa gare ku zai ce in a san ku a san ku a san wani a sa'adu san sun kun kyauta kun kyauta wa man ku kun kun ku saba ku da ku ga ka kun saba yace man amila salihan wa man asaa wa na duk wanda ya aiki da ya yi makanta ne wanda kuma ya saba ya yin aiki na da kyau ya ci aiki da kyau da zai ka sakamakon saba wa Kanta saboda wa mara kuka mai zarta mai jin aiki saboda Allah ba mai zalim da ba ne hadisin al a abu da ke ba da ya tsara musu da hadisin kulfi wanda yake cewa Allah ta'ala ya ba faɗa hadisin kulfi ya shiga ba ibadatu ne a gurbin zulma ala nasu ya ku bayina na haramta zalunci a kan kirkina na sanya su haramun ne tsakanin da su yake cewa kashe zalunci yace ya ibadi kullukum jalal dukku kuka da tuni shi wanda na ainihin wato shi yace har yanzu ita annabi yake cewa Allah ya faɗa a hadisin kursi ya biya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa kisakum wa jinnakum da ake na farkon ku da na ƙarshen ku da aljanun ku mutanen kanu za su kasance a na ajiyar aljarafin Allah ke biyu za su kasance a kan zuciyar mafi tsoron Allah ce daga su waye mafi tsoron Allah daga cikin mutane a duniya shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da zuciyar kowa za ta zama kamar zuciyar annabi saboda sa'a da kirki da biyayya da Allah a sarki sai yake cewa wato wannan abu ma za da zalika fi mulkiya ba zai ƙara komai a cikin mulkin Allah sannan yake ya ibadi law anna awwalakum da a ce na farkon ku da na ƙarshen ku da aljanun ku da mutanen ku za ka kasance a kan mafi fatin zuciya waye mafi fatin shaidan ko jirawa da kowa zai lalace ya zama kamar shaidan ko jirawa to lalacewar ba zai sa ya taɓa mulkin Allah da kuma ba wajen alage shi da nuna wasu wani abu wannan yana da cikin Allah wanda cikin sarki ya samu lafiya na ka aya ta gaba Allah yake cewa kulli muslim da al-imam hasan al-basri ta al fadin Allah ta'ala da yake wa man kafa inna Allah ghaniyun 'anil alamin suka ce duk wanda ya ka bar shi Allah ya wada shi da kalmai suka ce tafsirin ayi shi ne wa man da fardal hajj duk mutumin da ya mutu da wajibin aikin hajji ya kafa da Allah ya wada shi da wannan mutum mujahid yake wa man kafa شيء ومن كفر بالله واليوم الآخر فإن الله كريم للآلام سعيد بن مصيب يتكى لما نزلت لئن تسوك سوى ومن يتجب الإسلام دينا فلن يقبل منه لي ونحكي ونباه لنجي فأنا بذي الكفارة قالت العهود سيروا يا واسكتي فلها المسلمون هل هو مسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم كأن الذي يجيبهم إن الله فرض على المسلمين حجه قال يا يأخرج لا المسلمين في هذا إن الله فرض على المسلمين حج البيت ونصر عليهم إلى ألا يا فرد لا المسلمين أيتم هذا هو النظام دين الله إن لكم تدين وقال جسر في لم يصف علينا هل هو أخذ الشمال أيضاً هو يفرسون المسلمين وأبو حين شيء يتكلم أيضاً هذا شيء الله يتكلم ومن كبر فإن الله كريم خير الآلم siddiq yake cewa wa man wajada ma yahujju bihi wannan ayat tana magana ne cikin mutumin ke ya samu damar aikin hajji sun ba nan ya hujja sannan sun yi kin aikin hajji hatta ma ta hasse da yau wannan mutumin kuwa kafin biyu ya mutu yana da kafin biyu Allah da kuma aikin hajji saboda haka ba zai ka cikin wannan da ya kuma da cikin ne kar ka tafi ko wani mamman kawai da yan kada kai tolin kan yana da mu yake kan yake ba wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil alamin Allah ta'ala yake cewa kul kace musu ya ahadul kitabi ya kuma abukan kitabi ko yahudu da nasara lima tadkuruna bi ayati Allah dan me za ku dinga kafir shi ayoyin Allah wallahi shahidu al ayoyin Allah bin shaida ko me shaida ne alama ta abin akan abin da kuke ayyuka ku aikatawa a kai shi yasa annabi Isa idan Allah zai tambaye shi a gaban Allah zai ce ma kuntu lahum illa ma amartani bihi an akunu a rabbi wa rabbukum فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليه وانت على كل شيء شهيد Allah ya san kowane irin abu kana mai shi da haka yi Allah ya so annabi da sako ya zo yi wa azi maka a sarki ya da yace kulka tamjid an yi shi ki babu shahada wani abu ne ya fi girman shaida a duniya idan ya ce abu baki ne baki in ya ce fari fari in ya ce tsariya ne tsariya ne in ya ce gaskiya ne gaskiya ne in ya ce ɗan aljanna ne ke ɗan aljanna in ya ce ɗan wuta ne ke ɗan wuta ne ke in ya ce kana da albasa kana da ta in ya ce kai tsinanne ne kai tsinanne ne kun an yi ne na kawai in jin mutanen duniya sun yi shuru ba su da amsa sai Allah ya ce kulilla ka faɗa musu shi ne Allah shi ne mai ba da shaida a kan shaida ta gama shahidin baini wa bainakum Allah shi yake shaida tsakanin ni da su a matsayin ɗan kako da ko da kuka ce ƙarya nake yi Allah bai shigo ba wa ruhi ilayya hadha al-qur'an li tunzirakum bihi wa man balagha amma wa man wannan qur'an in yi wa arshi shi duk wanda al-qur'an ne da masa أئنكم كنا لتشهدون أن ما الله آلهة أخرى kuna ba da shaida cewa tare da Allah akwai ababen bauta na daban Allah ya ce manzon Allah kullu ashhadu sai kada ka kuskura kai shaida kullu ma huwa ilahun wahidun inni bari'un mimma yushrikun Allah ta'ala yake tamurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq أولم يكن بربك أنه على كل شيء شهيد shi bai bayyana ba cewa lallai Allah ta'ala yana shaida a kan kowane irin abu wa qul alhamdulillahi sayyidikum ayatihi fa ta'rifunaha wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun wannan yana da ciki da haka malamai suka ce kalmar ashtahi tana komawa zuwa ma'anoni guda bakwai a cikin alqur'ani akan ce ashhadu wa yuradu bihi ashhadu sannan akan ce a shahidu wato shahidu wa shahidun kama yi ƙaru alimun wa alimun sannan akan ce wa huwa ma'akudu min al-mushahala ya zama sun halarci abu ya gani biyu والشهادة الاعتبار shi ne shi شيء mutum ya kada labarin abin da ya halatta abin da aka arwai shi yasa a cikin wajen ba da shida a kuka abin yi sannan wal mashhur muhtarun nasi ko ma'adarun nasi wajen halartar mutane wa shahidu akan ci a shahidu shi ne al'asiru fi sabiru zaɗi wanda aka kashe a wurin kaga an kalma Allah sun yi shahidun li'annan mala'ikatar mahama ta shahadu an kira da shahidi saboda mala'ikun rahama suna shida a kan shi kuma sa halartar da na da za a yi ibn al-faris yake cewa an kira shahidi da shahidi bil qur'i ni ala ta'abu fi shahada saboda yakan fada a doron kasa kuma ranar alkiyama haka za ta yi masa kira cewa ya mutu a wajen kada addinin Allah malamai suka ce idan aka ambaci kalmar shahid a qur'ani tana kowa zuwa da ma'ana guda bakwai na farko akan ce shahid a qur'ani ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fa kaifa idza tirina min kulli ummatin بشهيد والإنا بك على هؤلاء شهيدا لا شهيد عليه ما من الله صلى الله عليه وآله وسلم أكيد سورة الحج أن وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليه وتكونوا شهداء على الناس صنعت من الله كلمة شهيد أنا نقول الملك الهادي ملائكة التي فيها أيدي قوة المسلمين الله تعالى يشهد ولوك بالسكوت za a yi kusa a cikin ƙaho sai ke za a yi yau mai wace Wanda ita ce ranar take sai shi waje a kullu na kulma a sa'ikun kulli kowace rai za ta zo gaban Allah tare da ita akwai wanda zai gargaɗo ka sannan kuma akwai wanda zai ba da shi da akan da gaban Allah ke ne mala'ikan da ke rubuta aikin da kuwa yi za ka da Allah ya ce wani kuka fi stori وسعد من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفق فيه اخرى فاذا هم ثياب سيدي واشرقت الارض بنور ربها سيدي ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء za a zo da annabawa a gaban Allah sannan kuma da mala'ikun da za su shira a kan aikin da kowa yi a gaban Allah sannan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce mata ayyuna wa سوى ربنا امنا لك ما أنزلت واتبع عن الرسول فكتبنا مع الكاتبين أنا كرم سامح الله كبار إلى أسلم الأمم يا الله صلى الله عليه وسلم انا أكرم أمثالي لكلمه شهيده القرآن كان لكم أشكالي بالحج على المشهور عليه وأن بيتي أتيأكم وأن ذاك الشيء أكرم شيني لتكونوا شهداء على الناس ويقول الرسول عليهم شهيدا al'ummar annabi za ta ba da shaida a gaban Allah sannan manzon Allah zai ba da shaida shi nuna su a kanta sannan wanda ya mutu a gurin yaji akan ce maka shari Allah ya ce wa man yuti Allah wa rasulahu fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim min alladhina wasjidin wa shuhada'i wa salihin wa aqla ulaika rafiqa dhalika al-fadl min Allah wa kafa billahi aynun alima wannan yana da gaske shi yasa zamu ga Allah yana cewa alladhina amanu billahi wa rusulihi أولئك هم الصديقون السيئة والشهداء عند ربهم لا الشهداء شمول وإن حكي تشوى أغنيان سنة الهاجر wanda za a yi abiyana guri aka yi masa ainihin wasu shari wanda yake an kuntun shahada a shi da adadai da abubuwan mau shin kuna gurin ne kuna halitta a lokacin da alamar mutuwa ya fito annabi ya ko naka ɗaya daga cikin sifar masu imani sai Allah ya ce wallazi na tura ba ta halatta duk inda ake yanzu da aka kalmar zuwa ba da cikin yake malamai sun yi magana guda takwas da aka yi da layi a dunan tura Allah ta ƙara ya samu lafiya sannan ana nufin a shi abokin tarayya wanda ake bauta wanda ba Allah ba Allah ya ce wa in kuntum fi aidin mimma nazzalna ala abdina sai ki a bi suratin min misli sai ki wa taqulu shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعد للكافرين. ولا ترى إسلام جنة. ya تقول الله يقول لي. ce musu ya fada kitabi ya kuma su karanta a sauran injila lima ta sujjuna an sabi lahi dan me kuke kushewa mutane ta farkin Allah dan me kuke kange mutane daga ta tafarkin Allah man amana ko man amana tabaruna fa'ida dan me kuke ainihin masu kokarin toshe tafarkin Allah man amana duk mutumin da ya imani إلى وتبغوني من منكم أيهم وتبغون الكتاب لم يكن ما تعالى هذا هو جمع الشيء كالحسيوة هذا القرآن الله سمع الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يتأله ألا بسيطان أيهما القرآن هكذا فلنك قرآنا عربيا غير ذي وجه فهو أبو جمع أيهما الكتاب yau irin yattabi gona da'iya lati wa jada ba a yi nuna ko karkashewa da haka Allah ya faɗa da ma'anar ainihin nuna ko da wannan kalmar ta iwa shi albada ne ke to kalilan ya kuja bil muhassad wal milaku wa la tarja an ilmihi mutawwala وأكشف في مغنى أقابل من لا تقويا مصنع من الجوال كما بتعمل ولم ينسى بالعبوة أن دعونا كل شيء نقول فلم تأثر بشو الله سبحانه وتعالى الله تعالى والخلق خلقنا الإنسان من سلالة من ماء ومن سلالة من جبل ثم جعلناه نطفة في قرار المسجد ثم خلقنا النطفة خلقة فخلقنا الآن قدر حدثا وخلقنا الحدثة حوارا فقصونا الإلام نعما ثم أنشأنا مختلفا آخر كيف فتبارك الله أرسل الخارج ثم إنكم بعد ذلك لمجد بعد ذلكم لي وانا مرتفع بعد ذلكم مضاق الحجاب ثم أبرم الله ثم إنكم يوم القيامة تشبه الله صلى الله عليه وسلم القيامة لا أكاشيكم Allah ya ce wal barka lakana fawqakum sab'a sara'ika yace wa ma kunna an qalbi dar abin da muka yana da da Allah ba wani abu da muka rafkana muka sha'aba a wani mutum ba ko wannan abin ya rage mana shi yasa Allah ya lallashi annabi sallallahu alaihi Sallam da wanda yake da wanda yake masa wala ta hasabanna Allah ghafirun amma ya ya'lamu zalimin duk wani zalunci da kaga ana ikar ku taba zamani Allah ya shi aka ya kana da zalunci da ake da masu zalunci Allah ya ce inna ma akiru su bi ne al-absar Allah yana da shi ne a kowa na tafiyo za ta fito a yi nuna a kuma Allah ta ala ta tabbata ayar da Allah ya ce ya ayyuhan قال زيد بن اسلم يجي مرة الشافع بن قيس اليهودي ولو سمعنا كلمة الشافع بن قيس اليهودي يا وقال شيخا وأن مسلم يقف المجتهد الله عظيم الكفر الشديد القدر wato babba ne a wajen kafin sannan yana da tsananin yayi da musulmi ala nafal min al-aws wal qadr fi majlis al-jami ya wuce ta wasu wasu jama'a na qawl na aws da qadr sun taru ya tahaddatu suna tattaunawa a tsakanin fagara ma ara su ainihin wato kubbati ko min alfati min alfati sai wannan abin na haɗuwar su shi wannan abin ya bayi aure wasala ji za su dai ne don fil islam da kuma yadda suka suka zama tsoron juna a musulmi بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من العداوة ولم أظن كانوا لم يدع شك شيء جاهلية يوجد كلام تاريخ مولين سياسة أظن إقامة لن تنجمون أفعال أو ذكاء لم أعلم bayan da annabi ya zo ya haɗa kansa suka daina mutuwa shi wannan bai mutu da ya zo mutuwa ya zama mutanen da suke rigima a su su amma yanzu ga shi suna zama a inuwa ɗaya har ma ana tsira Za ku wannan abu ne ya bakin gano da ya gabe kamata a ci haka ya faru kuma tsaye وقال كيف شاكرت ما أمر بني أين هذا الغرب يتي بني أين da لك أولنا الغرب سوني أو تكرر يتي لا والثاني ما لنا في مخرج لنسمه هذا من قرار يتي هو كما بابا هو مكتر إلا من متنكر عليه فأمر شابا من مثلهم كان معه مسير مسؤول قوله بعد جسمه فقال سيدي وكئمك إليه واجلس معه فتأول ثم تعالى سلمت لولا ثم تدفن اليوم وقال وما كان أكثر sannan ka tunatar da su ranar buhar na rigima da kuma abin da ya kafin wannan lokaci wa an shi kuma ba da ma samu ka tsawaro fiye da asha sannan ka ciro irin warkokin da suke a baya na rigima a su su ka su da waɗannan warkokin ka rera warkokin a cikin ka tunatar da su wa kana du'a fi yawm ruqi katalat fi da aws da aure qadr a wannan lokacin du'a fi yayi yaki wanda ya kashe a cikin ya kashe an yi wato ka a aka yaƙi tare da ausa kabir wa kana zafar fi ne ausa ala kabir a wannan lokacin sai kabilar ausa sai rinjaye a kan kabilar kabir ba fa'ala sai wannan bai yi gudu na aikata فتكلم القوم ذلك على وقت يزور سكن يتنا تدسوا أبنك على أبايا جوال عنك شوال وال يا شوال يريد وهو في أسجيه sai mutane suka tashi suka fara magana ya tanaza'u suka yi jayayya wa tafakaru suka yi alfahari hatta tawasabar bilali min al-hajjini al-zahri har sai da mazaje guda biyu suka tashi daga wannan bangaren daga wannan bangaren kowa ya hau abin hawa ya yi gaugawa ya yi ɗauko makamansa wa'annan mutanen guda biyu su ne a mafi na kai har bani harisa min al-awwal وتقار من الثلاثة الأرض ويسلم من الصدر فتقاول سكي مغنغنو ثم أتى الله الرحيم sannan sai ke ce wa ikini ikin wannan da rahattu ba a tsarin zuwa wannan da in kuna so yanzu sai mu dawo da yaki da zama hanya sai dawo da jariya mun a wannan lokacin haka da to ganin wannan daga nan bangaren ya fada da wannan ya fada har ma ta yana cewa in ana so sai a dawo da yaki ta zama sabuwar an ya yi kake sai shi ke nan bangarorin guda biyu sai tsaye bangaren au suke kushi bangaren da kada da sai suke kushi da lokacin da suka ainihin wasu wannan kushi wakala suka ce kowane bangare karfa annan filafa filafa mutum ko zahira suka ce ai kowa da ya ce mutane kowa da kuma ba وهي الحرة اختارت جميع الرئيس والثبات الكلام والأمة الأوس والكذب بعضها إلى الملاك التي كانوا عليها في الجاهلية أو تتكسروا مكانهم خذل تتكسروا مكانهم وتصل دعوة تتوشي تجاهلية أكون فلا أكون بغير من الأكون ta zama sabuwa fa da zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yana zaune sai ga labarin ya ishe masa sai al'amari ya lalata aw sun ɗauko makami sun da sun ɗauko makami da amara wanda Allah sallallahu alaihi wasallam a yi wannan labarin fa kharaja ilayhi fi man ma'ahu min al-muhajirin yake mutu wa ta mutanen makka muhajir ya tafi da su hatta da abokai zo gurin فقال سيما الله أن يكتب يا معشر المؤمنين يا قوة المؤمنين الفتاة والجاهلية وأنا بين أظهركم إن لا تجاوز الأواسد اللي هي غاية أكانكم بعد إن أكرمكم الله في الإسلام بعد أن لا يكرم الله المؤمنين سوف يا حقوقنا ولله شيطان musulmi ba su da ta kuma wannan addini kuma dole sai sun kawo wannan addini sannan za su gaba samun mutunci da lafiyar abin Allah daga lokacin da suka watsar da addini suke amana a kowace hanyar da za su ɗin ne da lokacin da aka shiga ranar da ba Allah ya kiyaye وقع في فيه قلب الأمر الجاهلية الذي في الأمر الجاهلية يأوفى أمر وألف بينكم وألف بينكم ألا يهدأ الخلق ترجعون إلى ما كنتم عليه الكفار لأن لا تكون أدواء أبنى كفار أكون كنا أفكار من الله الذي يتم القرآن لا أعلمين أن أكون الله تركوا أكبر من الأول لا تكون لكم وحرف القوم أنها نزلة من الشيطان شيخ أنا فتكون شوالا فزاها من الشيطان وكيد من أدوه da kuma bakin da rubuci da su ne wannan mai na ka an tare ba ana shirya wa wannan addini na Allah ba kuma tun da kaga ana yin azabar annabi to haka yi da ta da addini ba a kowace zamanin na ko ba ba shi za sai a je a shirya wasu mutane wani sunan musulmi shigo addinin musulmi kuma musulmi wani an yi musulmi kawai da shi da musulmi da hali da shi wai yaya za a yi kokarin kawai ke kan ya kuma karya addinin nan na Allah ya kasa ake taron masa ake shukudu ake masa shi kuma Allah ya riga ya gama magana ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa law kariha al-kafirun ya ko ka ne in ki biyar da zaki yi wannan addini to ba wanda yake da karfin da yake murƙushi addinin Allah ya ce من الله صلى الله عليه وسلم فعلته اختلاف في كوائد فتح مكان من بين عين وبقوا في كفارة مكة وعلاق بعضهم بعد فاتح سير المساجد ثم انطلقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم sami'ina mu'minina suna masu jin annabi suna masu biyayya ga annabi akan abin da yake faɗa wa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya sai Allah ya fitar da wannan ayat ya ayyuha alladhina amanu ya kuma imani in ku ji ku fariqan min alladhina utul kitaba idan kuka ce za ku wani ɓangare da cikin wanda aka ba ku littafi su ne yahudu da nasara Allah ya ce yanzu ku sai sun mayar da ku ba a imanin bayan sun yi imani da Allah sai sun mai da kuka ne sai sun mai da sai sun mai da kamar yadda Allah ya faɗa a wani gurin yake wata kasirin min ahadin misali da yawa da cikin ma'abuta littafi mutum da nasara suna gudu lauyar dole kuma sun ba da imanin fara kufaran asalan yakin da kusa ne ma su mai da kuka bari, me yasa suke kuma sai sun mai da kuka bari? Allah yake hasara da ayyukan wasu gurin آية تتبقى ذلك أن الله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم وتلوا أجلكم إن كنتم ذاك بي wanda aka ba su littafi kulle yahudin da nasara to sai kun mai hudu kuma kafai sai kun bar a cikin Allah subhanahu wa ta'ala da haka Allah madaukakin sarki sai ya bada lahu maula wa huwa khairun nas Allah ta'ala shi ne wanda yake da ainihin wasu al'amarin kuma shi ne wani wani shirin wani ya yi nuna kore baya ta gaba Allah ya ce ko kai na yasmuhu na tutla alaikum ayatul janna alhali ku kunna ana karanta muku ayoyin Allah sannan ku fi ku rasul a cikin ku akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman balaga fata ce wa kaifa taquluna ba ne na takajjubi da kuma tauhidi tare da tarjihi sannan da kuma ainihin wato wasu ba'adu kuma da kuma nisantar da kafin daga sabon annabi ma a tilawar alƙur'ani ko biyu da su ne tare da tilawar alƙur'ani kuma an yi wa samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shi ne Allah mawakin sarki ya ce wa kaifa تكفرون يا يا ذاك كافرين الله وانتم تتلى عليكم ايات الله على هذه انا اكثر كتاب ايات الله وفيكم رسول احكم تعظيما من الله sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya kuma wani aka san billahi kuma kuma da yi ruwa Allah ba ne da za ka yi da shi in yi zai da shi zuwa ka yi ruwa ka ta farki a wata ayar Allah ya ce wa mada kullaki mai nuna billahi bai sa ba za ku yi imani da Allah ba wa rasuli ya da kuma da annabi yana kira ku da tukminu ko zakka ku da imani da ubangiji ne وقد أخذ منك وقد أخذ منك وقد أخذ منك من كل شيء هو الذي ينزل على عبده آيات بينات التي ينزل سوف تتعالي بينهما كما الله من الله سوف تتعيش أن يكون من كل ما تعلم أن يتسجق تبدو يكاو عينه وحزوة عكسه وعند الله بكم لا تكون أن الله تعالى يبقى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبي من ذرية آدم وممن أمنا معه ومن ذرية إبراهيم ومن إسرائيل وممن علينا وابتغينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خرجوا سجدا ويقول أنكر الكون أعين وقال الحقيقة فليس وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس هو قرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مسلم ونزلناه تنزيلا ألا يقول آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم suke nuna bin ƙarƙani su kenan akwai hanyar dama da suke nuna cewa idan ana karanta wa mutane ayoyin Allah ya kamata a yi nuna ƙarshe ayoyin da a yi nuna karshe ana nuna cewa lokaci ya yana da ba da zuwa da izinin Allah za mu da mu ga an gudu magana da muka ta farko ita za mu kuma cewa ita cewa wannan wata da ciki mutane da bayan Allah da bukatu kama kan da marayin da suke aiki masu hannun mu da haka masu ba da taimako na kuɗi da na kaya da na abinci sun bayar da su zuwa ga al'umma da ya ce wannan taimako muna fara ne kuma cin da bai su Allah ba ku tsarki kuma ya ba da shi ga mutum ya